Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin san safiyar yau lahadi Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda Mustapha Adam ya shirya kuma zai gabatar. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurayi tare da Hassan Barka. Daga nan kuma sai in koma gefen ana kuda Sheikh Rasul Qasim Baron gabatar da shirin na shari'ar Al-Qur'ani. Daga shi kuwa sai mu karkare shirin namu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. a nan iran an sami mafi karancin adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cikin fiye da shekara guda a nan ƙasar iran a jiya asabar a yemen kuma an kakkaɓo jiragen laƙi asiri uku a cikin kwanaki biyu a lardin marab shugaba ra'isi na ƙasar iran ya ce yana fatan ganin an cimma kyakkyawan yarjejeniya a tattaunawar vienna yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa a jiya asabar ce aka sami mafi karancin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar covid-19 a cikin fiye da shekara guda tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a cikin sawa 24 da suka gabata mutane 1,686 ne suka kamu da cutar a yayin da wasu 58 suka rasa rayukansu wannan adadi shine mafi karanci a cikin kwanaki 460 da suka gabata labarin ya kara da cewa a cikin wannan adadin mutane 286 ne aka kwantar da su a asibiti jimillar mutane miliyan 6 da 652,524 ne dai suka kamu da cutar corona tun farkon shekara ta 2020 sannan miliyan 5,963,373 ne daga cikinsu suka warke a halin yanzu dai mutane 3,126 ne kawai suke bangaren kula na musamman a asibitocin kasar sannan an yi wa mutane miliyan 39 da ɗaya gwajin cutar ta corona a ɓangaren rigakafin cutar ta corona kuma an yi wa mutane miliyan 49,157,835 allurar rigakafin cutar ta corona har guda biyu sannan miliyan 2,237,841 ne suka sami allura na uku tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta nakalto kakakin sojojin kasar burgediya janar Yahya sari yana cewa garkuwan sararin samaniyar kasar ta sami nasarar kakkaɓo jiragen leƙen asiri na makiya har uku a cikin kwanaki biyu da suka gabata sari ya ƙara da cewa sojojin kare sararin samaniyar kasar yemen sun kakkaɓo jirgin leƙen asiri samfurin eagles ƙirar kasar amurka a garin sarwa a cikin lardin ma'arab a ranar juma'a sannan kafin haka sun kakkaɓo wasu jiragen leƙen asiri da kuma na yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa samfurin eagles kan ƙirar ƙasar amurka da kuma wani samfurin ch4 ƙirar ƙasar china ɗauke da makami shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce tattaunawa da ake yi a birnin vienna na ƙasar austria za ta haifar da kyakkyawar yarjejeniya idan sauran bangarorin suka kuduri aniyan cire takunkuman tattalin arzikin da amurka ta kakaba wa birnin tehran da yake jawabi ga jakadun ƙasar iran da shugabannin ofisoshin diplomasiyyar ƙasar iran a ƙasashen waje a jiya asabar a nan birnin tehran shugaba ibrahim ra'isi ya ce ko shakka babu tehran na bin diddigin wannan tattaunawar da idon basira ra'isi ya ƙara da cewa gabatar da nassin shawarin iran ga bangarorin da ke tattaunawa ya nuna cewa da gaske muke yi a tattaunawar kuma idan ɗaya ɓangaren ma da gaske yake yi wajen kawar da takunkuman da aka ɗora iran to za mu cimma yarjejeniya mai kyau in ji shi a makon da ya gabata ne dai iran ta gabatar da wasu daftarorin kudurori guda biyu ga sauran bangarorin da ke halattar tattaunawar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin iran. jami'ai daga kasashen iran da kuma mali sun ce a shirye suke su bunƙasa tare da faɗaɗa alaƙar noma a ƙasar mali da ke yammacin afirka babban daraktan ofishin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar mali mai kula da yankin asiya ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta haɗa kai da kamfanonin ƙasar iran domin noma a wasu yankunan ƙasarsa kamar yadda babbar cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adinai da noma na ƙasar iran ta sanar da yake magana a wata ganawa da mataimakin shugaban hukumar tccima mai kula da harkokin ƙasa da ƙasa hisamuddin hallaj a jiya asabar jami'in na ƙasar mali ya yi kira ga kamfanonin ƙasar iran da su faɗaɗa ayyukan noma a ƙasar ta mali yana mai cewa ƙasarsa a shirye take wajen samar da filaye da ruwa da ya dace a harkokin noma ga kamfanonin ƙasar na iran babban mai shiga tsakani na ƙasar iran ya ce tehran ba za ta amince da wani abu da ya wuce yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla da manya-manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 ba ba bakiri ne wanda ke rike da mukamin mataimakin minista harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana haka ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa karo na bakwai a birnin vienna domin farfaro da yarjejeniyar ta jcpoa ta hanyar kawar da takunkuman tattalin arzikin da washington ta ɗorawa ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya karanta labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu dubi ne a kan halin da ake ciki na yaƙi a yankin ma'arib na ƙasar Masar. Za mu ga irin nasarorin da sojojin ƙasar ta Yaman da kuma da dakarun kai suke samu. Yayin da ƙasar Saudiya take jagorantar yakin take samun koma baya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. a daidai wannan lokacin da yakin kasar yaman ya shiga shekara ta bakwai da fara yin shi Faɗa ya tsananta a yankin gundumar Ma'arif mai matukar muhimmanci da kuma tattalin arziki a wani rahoto da tashar talabijin ɗin almayadin ta fitar ta bayyana cewa sojojin da saudiya take goya wa baya da ke ƙarƙashin hadi abdul mansur masu yawan gaske ne suka halaka yayin da wani adadi nasu mai yawa ya jikkata. a ranar asabar da ta gabata sojojin ƙasar taiman da kuma dakarun sa kai na ansarullah sun shimfiɗa ikonsu a kan jerin tsaunukan balak da suke yankin arewa maso kudancin ma'arib har ila yau ana ci gaba da yin ta kashi a yankin kudu da gabashin wannan gunduma kuma duk da cewa jiragen sama na yaƙi na saudiya suna kai hare-hare domin taimakawa sojojin hadi amma kuma su ne ke samun koma baya da yin asara a fagen yaƙi yayin da mayakan yaman da suka hada da dakarun saka suke samun nasara to nasarar bayanan da da sojojin halattacciyar gwamnatin yaman da take da matsuguni a sana'a ta samu shine na kwace iko da yankin jerin duwatsun nan na bal wanda da wanda ɗaya ne daga cikin yankuna masu muhimmanci a yankin na ma'arif wata majiyar soja ta shaida wa tashar ɗin almayadin cewa an ƴanto da wannan yankin wanda yake a gefen birnin na ma'arif majiyar ta ƙara da cewa batu ne na wasu an wato kwanaki kaɗan batu ne na wasu 'yan kwanaki kaɗan kafin sojan yaman ɗin da kuma dakarun sa kai su 'yantar da dukkanin birnin na ma'arif har ila yau majiyar sojan ta kirayi waɗanda suke faɗa da ita da su ajiye makamansu a ƙasa a matsayin wata dama ta ƙarshe da aka basu ministan tsaron ƙasar ta yaman janar muhammad al-atifi shi ne bayyana hakan yana mai ƙada cewa ba da jimawa ba za ku ji labarin an 'yanto da birnin ma'arif to ƙasar saudiya dai ita ce cibiyar kaiwa yaman da al'umma ta hari wanda a halin yanzu ta shiga cikin wani yanayi saboda nasarorin da ake samu a kanta da kuma 'yan koranta a halin da ake ciki a wannan lokacin da ya saudiyar tana neman kowace irin nasara da za ta samu domin ta kawo ƙarshen wannan yakin da ya shiga shekara ta bakwai ta hanyoyin siyasa da diflomasiya yin hakan a zaton saudiyar zai sa ta ɗan tsira da mutuncin da ya rage ta hanyar lalubo hanyar diflomasiya domin ƙarƙara wannan yaƙi da ya ci duninta sai dai abubuwan da suke faruwa a yanzu a ƙasa a cikin ƙasar ta yaman na nasarori da mayakan na yaman suke samu da wuya saudiya ta sami damar cimma abin da take so sojojin kasar yaman dai da dakarun saka na ansarullah sun sake samun wata dama ta ƙara yin gaba daga ma'arib domin sake 'yanto da wasu yankuna na daban. shigar da sojojin yaman ɗin da dakarun sa kai na ansarullah suka yi a yankin gabashin balk yana nufin cewa sauran fagagen yaƙi za su fuskanci matsin lamba daga cikin irin waɗannan yankunan da akwai baida da kuma shibwa hakanan kuma yankin na falach da yanke shi daga gundumar wadi sannan kuma zai zama share fage ne na shiga yankin kudu maso gabashin safir da rijiyoyin man fetur suke shimfiɗe a cikinsa wannan fagen dagar dai na ma'arib zai kuma buɗe wata hanyar da za ta sa sojojin yaman da dakarun sa kai su nausa zuwa mashigar shurura da ke kan iyaka da saudiya da wani sauyi da aka samu a cikin ƙasar ta yaman shine yadda sojojin wato ƙasar da dakarun kai suke samun nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na abokan gaba musamman ma dai na saudiya wasu lokuta kuma hadda jiragen lagen asiri na amurka jiragen yakin marasa matuƙi da saudiya take amfani da su dai ƙirar amurka ce da kuma ƙasar sin a cikin ƙasa da wata ɗaya an harbo irin waɗannan jiragen har guda tara a cikin sassa daban-daban na ƙasar taiman don haka a halin yanzu abokan gaba ba su da tabbacin ci gaba da samun bayanan da suke samu ta hanyar aikewa da jiragen yakin marasa matuƙi inda mafi yawancin ayyukan irin waɗannan jiragen da shine tattara bayanai da liƙen asiri. da hakan zai mai da su su zama makafi a fagen daga ta yadda ba su san abin da yake kai da komowa ba a baya hare-haren jiragen sama da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa sun kawo cikas wajen hana sojojin ƙasar temun da dakarun sa kai nausawa da samun nasara a wannan fagen na ma'arif sai dai a wannan karan dakarun sun iya kaucewa da daƙile tasirin waɗannan hare-hare na sama daga jiragen saudiya marasa matuki da kuma jiragenta na yaƙi inda tsananta hare-haren da saudiya take ta saman bai sa dakarun na sa kai na ansarullah da kuma sojin yaman sun samu koma baya a fagen yaƙi ba akasin haka ma suna ci gaba ne da nausawa ciki. a cikin ƙasar ta musamman ma dai a yankin da ke zagaye da ma'arif ƙabilu sun taka rawa kamar yadda akwai da wuce suke taka rawa a cikin duk abin da ke faruwa a ƙasar ta inda suka taimaka wa sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai da ba su haɗin kai domin samun galaba a kan mayakan hadi abdulmansur da saudiya take ba shi kariya a wani sauyin da ke faruwa a cikin ƙasashen turai kuwa shine yadda ake samun wani yunkuri na ƙungiyoyin fararen hula da suke matsin lamba ga amurka da sauran ƙasashen turai da su dakatar da sayarwa da saudiya makamai saboda hana ta amfani da su akan al'ummar ƙasar yaman abin da ya rage wa saudiya dai shine ta rungumi gaskiya mai ɗaci ta kawo ƙarshen yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar yaman da al'ummarta wanda ya haifarwa da wannan ƙasa asara mai yawa ta rayuka da kuma dukiya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet. www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci Tehran. A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin irin su kadore digaga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau ilyasu yam ilyasu. bulawa akwai umar bulama akwai bulama killume gallaba akwai muhammadu shaida abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu ga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari da daukashin abokai na na najeriya zan yi amfani da wannan dama amma na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Baushin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara meka godiya ta da ƙara babu dama da kuke yi domin ka sakon gaiso mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka. a faɗin duniya baki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa baki daya da kuma sauran al'umma gabaki daya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina ka musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na Jamhuriyar Musulun ta Iran. Mai magana buwe man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawo da kwaba murin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin Maya Balwa Alhaji Arba Manga Dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar Najeriya kamar Usman Umar Tongo da abokan aikin sa Musa dibbo da kuma Saratu Usman Ubangari. Ina gaishe da Wakabir ma'aikaci a Radio France International sannan ina gaishe da shugaba Iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlid da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbiyar jalingo radio taraba kamar su abakar adamu da kuma alhaji abubakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamu usmanu da karshe da na dai radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkan su a nan garin kwarnaka na gode. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari na shiryar Alkur'ani tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak. Ai saurari lafiya. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar alkur'ani cikin yarda Allah wannan shiri kamar yadda muka sani muna nan ne a cikin tafsiri na surata swad duk da cewa da mun so mu karkare tafsirin wannan sura a shirinmu da ya gabata to amma saboda lokaci sai kasance ba mu karasa ba amma cikin yarda Allah a yau din nan za mu karkare tafsiri da sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura ta swad cikin yarda Allah saboda haka ina kiran masu sauraro da su saurari kira'a da kuma tarjamar waɗannan ayoyi na ƙarshe na cikin wannan sura sura swad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعيما بك دعا دقى شيطان جفت أبي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحم ميتون قال فالحق والحق أقول ألا يا شيخي سنسر جسكيا كما جسكيا رتوي نكي فلا لا لأم wallahi zan cike jahannama da kai da kuma waɗanda suka bi ka baki ɗaya. To a nan Ubangiji Subhanahu ta'ala a cikin aya ta tamanin da hudu sai Allah Subhanahu ta'ala yake cewa bayan Iblis ya yi wannan magana sai Allah yake cewa to fal wal haqqu to lallai kai Iblis ka ji wannan bayani da zan gaya maka kuma gaskiya nake gaya maka kuma lallai ina gantsuwa nima da gaske kuma da gaskiya dama kuma Allah shine gaskiyan baki ɗayanta duk wani abu da Allah zai faɗa magana ce ta gaskiya sai yake cewa to ni kuma tabbas yana cika wata jahannama daga jinsin ka kai iblis da kuma dukkan wani daga wanda ya bi ka daga cikin jinsi wanda yake na mutane ya Allah shi ma ubangiji ya yi wannan shi iblis ya yi rantsuwa zai ɓatar da zuriyan annabi adam sai wanda suke makulisai ba zai kai gare su ba shi kuma ubangiji shi ma ya yi rantsuwa bil cewa sai ya cika wutar jahannama daga jinsin shi iblis din na daga shaidanu da aljanu haka kuma daga jinsin mutane daga zuriyan shi annabi adam waɗanda suka bi iblis Allah ta'ala ya ce duk sai ya tattara su a wutar jahannama to wannan al'amari ne ba karami ba ya ikhwa ne babban al'amari ne wanda ya kamata dukkan wanda ya san me yake yi ya yi tuntuntuni a cikin waɗannan abubuwa a cikin irin waɗannan bayanai na ubangiji subhanahu ta'ala ayoyin qur'ani fa ba wasa bane ya kamata mu san menene ubangiji yake nusar da mu dangane da waɗannan abubuwa da suka faru suka faru faruwa ta haƙiƙa أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين babu wani lada da nake tambayar ku game da shi wato isar da ake kuma ni ba na cikin masu ƙago wannan saƙon إن هو إلا ذكر للعالمين شي باون أبو بني إن بند وأزي قتالكي ولتعلمن نبأه بعد الحين كما والله za ku san gaskiyar abin da ake labarta muku bayan wani lokaci. Allah maɗaukaki mai girma ya yi gaskiya. to bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya kama mana kistin abin da ya faru tsakanin ainihin mala'iku da annabi adamu da kuma iblis musamman da al'amura na annabi adamu dinnan sai allah subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake dawowa zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya muhammadu ka gaya musu ma sa'altukum ala tabligil wahyi ajra ka gaya musu cewa wannan wahayi da na zo muku da shi ban fa tambaye ku ku bani wani abu na tukwici ba ban nemi ku bani lada dangane da wani abu wanda na zo muku da shi na wannan wahayi ba ban ce ku bani dukiya ba ban ce ku bani wani abu na matsayi ko na shugabanci ba don na zo muku da wannan abubuwa a'a ni abin da nake so shine idan kun ga cewa abin da na zo muku da shi wani abu ne wanda yake shiryar da ku to lalle ya kamata ku kasance masu bin Allah subhanahu wata'ala amma ni ba na zo muku da wannan wahayi ne domin ku bani wani abu na ladan duniya ba ba na bukata ba na bukata ba dukiya ba ba matsayi nake nema ba balle ku yi mun tuhuma da cewa ina ta ƙoƙari na samu shugabanci a tsakaninku la ko kuma ta hanyar wannan ƙur'ani da na zo muku da shi ina ƙoƙari na samo wa kaina wani guri ko wani matsayi la ba haka ba ne kuma ni ba mutum ne da na zo na samar da wani abu wanda babu shi ba nan annabta ta ƙarya ba akan Allah na yi wa Allah ƙarya akan ya turo ni a matsayin annabi la ba na cikin mutakallifin haka kurin na zo na ƙirƙiro wani abu wanda babu shi na ce ni annabi ne a bisa ƙarya na yi wa Allah ƙarya yace ba haka ba ne? to menene al'amari yake cewa wannan alƙur'ani ba komai ne illa wa'azi ga mutane baki ɗaya kuma a kowane guri a kuma kowane zamani saboda haka wannan abu nake gaya muku wannan abu da nake tunatar da ku da sannu za ku ga haƙiƙaninsa da sannu za ku ga gaskiyan abin da nake ba ku labarinsa lallai wani abu na narko da kuma wani abu da za a bayar na lada lallai wannan abu gaskiya ne kuma lallai za ku zo ku ga hakikanin yadda addini nan da na zo muku da shi zai yi galaba akan dukkan wasu addinai baki ɗaya, kuma wannan abu ba wani abu ne wanda zai ɗau lokaci ba wani abu ne wanda yana nan tafe ba'a da wannan abu da zai zo ba da hin din nan malamai wasu suka ce ai ba'a da bayan mutuwa wanda wannan lokaci ya zama too late ga waɗanda ba su imani da shi ba wasu kuma suka ce a'a bayan tashin alkiyama wanda shi ɗin ma dai ya zama late ga waɗanda ba su imani da shi ba amma dai lallai da sannu za ku ga abin da nake gaya muku din gaskiya ce abin da nake tunatar da ku hakika ce to wannan kurin ya ishi dukkan wanda yake son ya fahimci hakikanin sakon da nazo da shi ya dan yi jinkiri zuwa dan wani lokaci wannan shine cewa wasa ta'alamunna na ba'ahu da hin hakikanin labarin nan da na zo muku da shi za ku san shi za ku fahimce shi bayan dan wani lokaci to kada fa mutum ya yi jinkiri har zuwa wannan lokacin domin wannan lokacin ya yi latti bayan mutuwa in ka zo ka fahimci wani abu to me amfaninsa lokacin da kake da raini ya kamata ka bi abin da yake na gaskiya ka kuma tafi akan wannan gaskiya din to in kuma aka ce an tashi kiyama to ai wannan lokaci sai dai hisabi kuma saboda haka al'amari ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan sura suratul sad ya kawo mana abubuwa daban-daban waɗansu waɗanda ya kamata dukkan wani mutum mai tuntuntuni ya yi tuntuntuni a cikin al'amura na alkur'ani da ayoyinsa da ma'anoninsa da shari'ar da ke cikin wannan alkur'ani ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin rayuwar yau da gobe to mun zo ƙarshen wannan sura suratu sad in allah ya kai mu a cikin shiri na gaba za mu shiga sabuwar sura suratu zumar bi lahi subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi da muka saurara akwai ainihin ta tara da su kuma a dunkule shari'ar da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi shine na farko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala wani abu wanda yake mai muhimmanci muhimmanci na ƙololuwa da za mu ɗauka a matsayin wani abu na shari'a shine cewa bayan da shi iblis ya yi rantsuwa akan sai ya ɓatar da 'ya'yan annabi adamu ubangiji shi ma sai ya yi rantsuwa to lalle ya kamata inda iblis yana da hankali yayin da ya ga allah ya yi rantsuwa shi ma da tun a wannan lokacin ya kamata ya tuba to ya kamata 'yan uwa mu ɗauki wannan shirya duk guri ga sunan gurare daban-daban a cikin alkur'ani duk wani guri da ka ga allah ya yi rantsuwa akan sai yi wani abu to mu shiga taitayin mu ko da ku muna da wargi to irin waɗannan guraren ba wai na nufin sai lalle wannan gurin ba a'a ko ina ma in Allah ya ce kar mu taka guri kar mu tsallaka guri kar mu tsallaka din amma in kuka ji ubangiji ya yi rantsuwa akan wani abu to fa ba wai yana nufin al'amarin kurin shi ke mu ɗauke shi akan mun ji bane a'a al'amari ne da ya kamata mu shiga taitoyin mu sosai iblis ya yi shashanci da ya rantse zai batar da ayan annabi adamu Allah ma ya rantse sai ya sa shi a jahannama da duk wanda ya fi shi daga aljanu da mutane da tun lokaci ya kamata ya tuba ya ji tsoron Allah to mu ji tsoron Allah yana daga cikin shirya da zamu dauka mu ji tsoron Allah a kowane lokaci kada mu zama irin iblisai waɗanda ko da Allah ya rantsuwa zai wani abu sai su ci gaba da wannan abubuwan da suke na sharholiya Shirya ta gaba da za mu ɗauka a cikin wannan al'amari shine cewa lallai ubangiji ba sai ya cika wutar jahannama daga mutane da kuma aljanu kamar yadda ya alkawari to irin wannan cikawan daga mutane mu ne 'ya'yan annabi adamu ɗin to mutum ya zama ya yi ƙoƙari ya nisantar da kansa domin allah ma a wata sura ɗin ya yi bayani ya ce ku an fusa kuma ahlikum nara ku kiyaye ku yi ƙoƙari ku kare kawukanku da kuma iyalanku daga shiga wannan wuta wa ƙudu nasu wal hijara wanda makamashin ita wannan wuta ɗin mutane ne da kuma ainihin duwatsu so ba da haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa ban faɗa cikin wannan hali da Allah ta'ala zai iya ɗaukan dukkan wani wanda ya saba masa ya mai da shi makamashin wuta ba shari'a da za mu ɗauka ta gaba shine cewa ubangiji wa ta'ala ya haikoto mana abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da shi ya gaya mana tun da cewa da shi kul ka gaya musu ya kai manzon da muka aiko ka wannan kul din da Allah ya nuna wa manzon mu ya faɗa ya nuna cewa duk abin da Allah ta'ala ya kawo ta hanyar rasulullah to ubangiji aiko manzo yi da wannan sako kuma daga cikin shirya saƙon sai ya kasance Allah bai ci da manzonsa ya karɓi wani lada daga gare mu ba shirya ce ta zo daga Allah ta'ala ba tare da wani lada ba free of charge saboda haka duk wanda aka kawo wa shiriya ba tare da an nemi ya biya wani abu ba to ya kamata ya girmama wannan al'amari din saboda haka kenan shirya ce mai muhimmanci a nan cewa manzon Allah ya zo da saƙo wannan sako ɗin kuma ba ƙirƙiransa ba ne to wala mu riƙe wannan sako riƙo na hannu biyu shida shida da ke ciki sako ne mai muhimmanci saboda ka mu riƙe shi sannan mu tabbatar wa kawo ka cewa wannan sakon daga Allah subhanahu wata'ala yake shari'a ta ƙarshe da zamu ɗauka anan shine wannan sako wannan labari wannan hikayoyi wannan ƙisosi duk da Allah ta'ala ya sa annabinsa ya zo mana da su ta hanyar alkur'ani idan mutane ba su kasance sun gani a aikace wani abubuwa ba to tawilinsu zai zo tawilin abun zai zo nan ba da daɗewa ba tunda shi ma haka yake haka ya faɗa za ku san wannan labarin da nake tabbatar muku za ku gan shi za ku ga yaƙininsa ba da hinin nan da dan wani lokaci saboda kar ka dauka za a kai shekara miliyan kaza ne ko kaza a'a kai da ka mutu mutum shikenan wannan lokacin ya zo saboda haka mu shiga taitayin mu wannan duk da yana daga cikin shiryen da zamu dauka a cikin waɗannan ayoyi da muka saurara tare da fatan ubangiji subhanahu wataala waɗannan ayoyi da muka ji duk gaba ɗaya na cikin wannan sura suratul sad Allah ubangiji ya ba mu ikon aikata abubuwan da ke ciki na shari'a mu kuma kasance mun dauki darussa da dama a cikin waɗannan ayoyi na wannan سورة سورة صاد بحق محمد وآله الطاهرين مولانا الله الله مولانا الله To da ƙarshe sai shirin na Afirka a yau wanda da shi ne za mu kawo ƙarshen shirin da muke gabatarwa ai saurare lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun neman jinkirta zaɓukan ƙasar Libya ne saboda dalilan tsaro da na siyasa da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta suna ganin ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar libya shine mafi dacewa har sai an cimma matsaya kan yadda za a gudanar da zaɓukan domin tabbatar da matakan zaman lafiya a ƙasar ta libya alsunusi biskari manazarcin harkokin siyasa a ƙasar libya ya bayyana cewa akwai zargin cewa kakakin majalisar dokokin kasar libya akila sale ya yi ƙoƙarin daidaita dokar zaben libya ta yadda shi da general halifa haftar mai ritaya za su zame 'yan takara mafi cancanta da tsayawa takarar shugabancin kasar alsunusi ya ƙara da cewa daga baya an samu canji a dokar zaben yadda saiful islam gaddafi da abdulhamid addabaiba firaministan ƙasar ta libya a halin yanzu suka samu shiga layin 'yan takara kuma addabaiba yana da farin jini sosai da zai fafata da aƙila sale da khalifa haftar a fagen zaben lamarin da ya ɗaga hankali matuƙa. manazarcin kan harkokin siyasar ƙasar ta libya sunusi biskari ya kara da cewa a halin yanzu shirye-shiryen zaɓuka a libya sun ƙara rikicewa duk da ana sauran ƙasa da makonni biyu da ranar zaɓuka Pakistan kuma har yanzu ba a fara yakin neman zaben 'yan takara ba saboda rashin kammala shirye-shiryen da suka dace asali ma ba a kammala tantance sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa na ƙarshe ba kuma manyan masana dokoki a ƙasar suna ganin cewa akwai matsaloli da shirye-shiryen zaben ƙasar ke fuskanta a ɓangaren tsare-tsare da kuma dokoki Biskari ya kara da cewa akwai manyan kalubale da matsalolin tsaro yadda ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka masu inganci da gaskiya da kuma 'yanci ba a ƙasar. Wannan ne ya sanya cibiyoyin bincike da masu sanya ido kan harkokin zaɓe gami da manazarta 'yan ƙasashen waje suke ganin gudanar da zaɓuka a wannan yanayi ba zai samar da gamsuwa da sharuɗan da za su wanzar da kwanciyar hankali ba don haka sakamakon zaben ba zai zame karɓaɓɓe a wurin mafi yawan al'ummar libya ba a nashi bangaren shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid al almishiri ya sanar da cewa baya da niyyar tsayawa takara a zaben shugaban kasa ko na 'yan majalisun dokokin kasar da ake son gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba amma yana gabatar da shawarar jinkirta zaben domin gudanar da shi a ranar 15 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wannan shawara ta shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya gabatar da ita ce ta hanyar shafinsa ta facebook kuma shawarar tashi ta zo ne bayan bullar saɓani kan batun gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari wato ranar 24 ga wannan wata na disamba almishiri yana bayyana cewa ba zai kasance cikin 'yan takara ba kuma yana adawa da duk wani matakin yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulki ko canza ayoyin dokan zaɓe domin ba da dama ga wasu tsayawa takara ko murguɗa fasarar dokoki domin ba da dama ga wasu mutane tsayawa takara almishiri ya kara da cewa za su gabatar da shawarin jinkirta zabuka zuwa ranar 15 ga watan fabrairun shekara mai kamawa saboda gudanar da zabukan tana bukatar ƙa'idoji da dokoki game da samun amincewar dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasa da yin rijistan zaɓe mai tsafta da hukumar zaɓe mai zaman kanta wacce take ɗauke da kwakwaran tsare-tsaren gudanarwa da rashin nuna son kai da kuma ikon sanya ido a rumfunan zaɓe da nufin samun tsaftataccen sakamakon zaɓe da al'umma za ta gamsu da shi babu kokwanto shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya kara da fayyace cewar sun fahimci bukatar 'yan kasar libya sarai na son kawo canji a ƙasa kuma tuni suka gabatar da hakan tare da shawarwarin da za su tabbatar da samun sauyi amma aka samu masu sha'awar ganin sun wurga ƙasar cikin halin rudani da rikici domin cimma manufofinsu maimakon neman hanyar samar da haɗin kan ƙasa da bunƙasa ci gaba almishiri ya kara da cewa duk dukkanin al'ummar libya tana tunanin hanyar samun haɗin kai a tsarin zaɓe da za a gudanar da zai gamsar da mafi yawan al'ummar ƙasar domin gudanar da zaɓe mai inganci da dukkanin jam'iyyu za su amince da sakamakonsa ba tare da ta baba ba har yanzu haka akwai fitattun 'yan takarar shugabancin kasar libya 21 da suka gabatar da takardun neman tsayawa takara a kasar waɗanda suka hada da tsohon firaministan kasar ali zaidan da tsohon ministan harkokin cikin gidan libya fatahi bashaga da kakakin majalisar dokokin kasar akila saleh da saiful islam gaddafi da general halifa haftar mai ritaya kuma a yanzu haka hukumar zaben kasar tana nan tana bin diddigin takardun 'yan takaran kafin mika su ga babban lauyan gwamnati da kuma bangaren binciken manyan laifuka gami da hukumar binciken takardun tabbatar da ɗan ƙasa domin duba ingancinsu sannan bayan jerin sunayen 'yan takarar da suka cika sharuɗa sannan buɗe kofar ɗaukaka ƙara don suka da rashin amincewa da duk wani ɗan takara da ake da ƙorafi kansa kafin bayyana jerin 'yan takara da doka ta amince amince da tsayawarsu takara A ranar bakwai ga watan Nuwamban da ya gabata ne hukumar zaben Libya ta buɗe ƙofar tsayawa takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar har zuwa ranar 22 ga wannan wata inda aka samu 'yan takarar shugabancin ƙasa da suka kai 96 ciki har da mata biyu. A halin yanzu da zaben ya karato an shiga cikin rashin jituwa a ƙasar kan dokokin zaɓe tsakanin majalisar wakilai a bangare guda da majalisar kolin ƙasar da gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙasa da kuma majalisar shugabancin ƙasa a ɗaya ɓangaren dangane da batun neman ɗage zaɓe a ƙasar libya zuwa nan gaba wani manazarci kan harkokin shari'a kuma tsohon mai magana da yawun majalisar wakilan ƙasar libya as'ad asharta'u yana cewa ga dukkan alamu al'amuran da suke gudana a libya suna nuni kan yiwuwar ɗage zaɓuka a ƙasar musamman bayan cakuɗa takardu da ba za su yi daɗi ba ga waɗanda a baya suka tsara waɗannan dokoki ba saboda akwai wata ayar doka da take nuni kan cire wasu 'yan takara saboda rashin cancantar su kuma ga dukkan alamu ba su taɓa zaton haka ba don haka watakila suke neman a jinkirta zaben zuwa wani lokaci nan gaba as'ad arsharta'u ya kara da cewa yana da imani al'amura sun fi karkata zuwa ga matakin ɗage zaɓe a libya sai dai akwai hanzari ba gudu ba wato rawar da ƙasar amurka take takawa a harkokin ƙasar ta libya tana da tasiri don haka idan ta so a gudanar da zaɓe a lokacin da aka tsere tun da fari to babu makawa tabbas za a gudanar musamman ganin yadda duniya ta mai da hankali kan batun ƙasar libya kan batun cewa shin akwai yiwuwar kasar amurka ta ɗauki matakin matsin lamba akan dukkanin ɓangarorin siyasar libya kan gudanar da zaɓe a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari david bullock tsohon mai ba da shawara a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka kan batun yankin gabas ta tsakiya kuma babban masu bincike a cibiyar nazarin washington kan harkokin yankin gabas ta tsakiya yana cewa lalle akwai saɓani mai yawa da rashin fahimtar juna kan hanyar da ta dace a bi wajen gudanar gudanar da zaɓe a ƙasar libya da kuma waɗanda suka dace su tsaya takara gami da ƙwaƙwarar hanyar magance gudanar da magudi da keta dokar zaɓe a ƙasar David Block ya ƙara da cewa magance waɗannan matsaloli suna buƙatar fahimtar juna da lokaci gwargwadon iko kuma yana da imanin cewa babban abin da zai haifar da sakamako mai inganci a zaben kasar ta libya shine samun fahimtar juna kan dokokin zaɓe kafin shiga mataki na gaba inda a halin yanzu makonni biyu kacal suka rage a gudanar da zaɓuka kuma zai yi wuya a cimma bukata don haka yana ganin jinkirta zaɓuka zuwa wani lokaci nan gaba ita ce zaɓi mafi dacewa domin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a nashi ɓangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya libya Jean corbis ya bayyana cewa rashin goyon bayan gudanar da zabuka a lokacin da aka tsara a libya zai kara janyo rikici da dagulewan al'amura a kasar musamman rarrabuwan kai da karin dambaruwar siyasa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar ta libya ya bayyana cikakken goyon bayansa kan yadda hukumar zaben kasar libya take gudanar da tsare tsaren ta dangane da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 24 ga wannan wata na disamba yana mai jinjina wa hukumar zaben kan namijin kokarin da take yi na ganin an gudanar da zabuka a lokacin da aka tsayar jean kobes ya jaddada kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na baya bayan nan na buƙatar dukkanin ɓangarorin ƙasar libya da 'yan takara da su girmama sakamakon zabukan da za a gudanar da dokokin zaɓe tare da wajabcin girmama haƙoƙin masu adawa da su a fagen siyasa kafin zabuka da kuma lokacin zabuka da kuma bayan gudanar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 ma saurare duka duka iya abin da ya sauke kenan a cikin shirin namu na safe sai a biyo mu an jima da rana domin jin mu dauke za a dan shirin amma kafin na amadin tahir amin da ya kanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya